السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم بير بوتر رمضان شكرا تدوم إذا تريد da arba'in da bakwai ko hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa gamu a wannan gari mai albarka na kumo a kwalokar zaman jihar wanda najeriya a masallacin al'ansar a kan bariki don ci gaba da karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna darasi na uku zama na uku kenan a cikin karatun insha Allah gabar maganar mu shi ne muna magana kan kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata abinda yake taimakon aure ya yi danko abinda yake taimakon aure ya yi daɗi a samu kwanciyar hankali a ciki don shi ne babban burin mace da kuma duk wani namiji da yake so ya zauna lafiya a aurensa akwai abubuwan da muka fafaɗa a jiya kenan kyakkyawan hali haifatul mahali kar a tsananta wa miji idan an zo sadaki ya ba da sadaki mai ɗan sauƙi har muka ci a sa'id ibn musayyabi ya aurar da yarsa a matsayinsa na babban malami da dirhami biyu sadakinta umar ɗan khattab ya ce latu tuvalu fil muhuri ku daina yin tsada a cikin sadaki a daina alfahari wajen saka sadaki sannan muka yi magana a kan hukuncin cin dukiyar mace da kwace mata kudinta da mata wayo da dabara a shari'a sufiyanu sauri ya ce kamar yadda aka ce a yi sauki wa maza wajen sadaki to kuma shi ma namiji ba shi da haƙƙi ya karɓe dukiyar da mace ta zo da shi a gidansa ko kuma ta samu a gidansa bayan ta yi aure har ma sauri ɗin ya ce duk wanda ya tambayi dukiyar matarsa don ya karba to a sani wannan ɗan fashi ne haka imamu sufyanu sauri ya faɗa don ya ƙazantar mana da ɗabi'ar da wasu maza suke da shi na wa mata kuɗaɗensu da dukiyarsu ina fatan Allah ya ba su ikon gyarawa kuma ya ba su ikon kiyayewa daga cikin abubuwa masu muhimmanci a an kwaɗaicar wajen auren budurwa idan mutum zai yi aure ya aure budurwa wani daga cikin sahabbai ya yi aure wanda Allah ya ce budurwa kan aura ko ba daura bikiran amsan yi ne. sai ya ce a san yi ne. ba zawara ci buduwa ko ba zawara sai ce a'a ba zawara ya aura sai annabi ya ce ina ma da buduwa ka aura saboda karancin shekarunta ta yi maka wasa kai mata wasa ta yi maka dariya kai mata dariya Allah bi karantu la'ibuha wa tula'ibu وتضاهقها وتضاهقك annabi ya ba shawara sai ce a da babana ya mutu a gida ya bar mini yara 'yan mata matasa sai na ga bai kamata in na zo aure ni ma in je na auro wata yarinya budurwa irin su ba kasuro su ta faɗa ya ce na auro musu babba wadda ta fi shekaru ne saboda su girmama mata kuma a ta musu a tarbiyya wannan yana nuna cewa duk wanda zai yi aure a gidansa to ya kamata ya rinka lura da shekarunsa da kuma 'ya'yansa 'yan mata yanzu abin da yake damun namiji kawai ko mutum yana da shekara 60 70 tamanin ma in ba sa'a ba kawai in ya tashi auren shi budurwa zai a ba tsofai tsofai da shi to ba haramun ba ne amma wani lokacin akwai cutarwa na farko dai kai kana matsayin tsoho da tilin ka je ka auro budurwa ka auro wa uwar gidanka yatta don za a samu uwar gidanka nan ta haifi wannan budurwar da ka auro da ka zo ka haɗa ya da uwa a ƙarƙashin aure kuma ka ce duk sunansu matan aure kuma kansu ɗaya dole a samu damuwa to wannan yana daga cikin abin da yake damun iyayenmu mata manya mai gidanta zai ƙara aure ko da zai ƙara auren ba ta hana ba amma ya je ya auro mata sa'ar biyatta wani zai ce to ai annabi ya je ya auro aisha ma ai da kai da annabi ba ɗaya ba ne kuma matsalar da take cikin gidanka ba ta cikin gidan annabi yanzu ka ga tana da yara 'yan mata masu tasowa sa'anninta kai akwai wanda ma ya auro budurwa wasu cikin 'ya'yansa ma da ba su yi aure ba sun girmi yarinya yarinya budurwa ya shatak ya je na koya kawo gidan a takaice yarinya kam sun hana ta fitowa tsakar gida ma to sun mamaye gidan tana fitowa sa ce koma ɗaki ina gaya miki ne ke ke da watakila wani tsoho ne ko dattijo ne mai shekaru mai tarin ya'ya yake neman ki ki shiryawa zaman wulakancin da zaki gamu da shi a wajen ya'yansa don za su taya uwarsu kishi a kanki idan ta fito wanke-wanke sai a zo ana har yanzu ba ki gama ba ki koma gaba ɗaya rayuwar yarinyar a cikin ɗaki take rayuwa uwar gidan ta hana ta sakar ƴaƴan uwar gidan sun hana ta sakar to me amfani wannan auren ta zauna ta ci kuka bayan da za ta yi in mijin ya zo ya yi fada ya faɗa idan ya tafi a rama a kanta don allah iyaye idan za ku aurar da 'ya'yanku 'yan mata ku rinka shimfiɗa musu rayuwa mai inganci ba a ƙi dattijo ya aure ta ba amma alƙalla inda hali ya sama mata gidanta ke ɗin ma ba mamaki kwaɗayin duniya ne ya kai ki ba Allah ba wata wai wani mai furfura ya zo gaba ɗaya furfura fa ya zo yake neman ta aka ce yanzu ke kina ba duk wannan za ki bi mai furfura ta ce yau furfura ake dubawa aljihu shi mai magana <laughs> ce aljihun shi ne ta aure shi ne ya maza maza ya mutu ya bar mata gado da fashi na kwasa ta je ta sake zaben aure ku ma ba gaskiya bane da ku akwai yan mata kwaɗayayyu akwai yan mata wanda duniya ne a gaban su ba wai yaya za su yi rayuwar aure su bi daɗi ba abu na biyu magana ta gaskiya akwai kishi mace tana babbar mace ta ga an auro mace sa'ar yarta wai ita ce za su yi kafaɗa da kamada a matsayin kishiyarta yanzu kamar dutta wannan ga sunan a hannuna na dama tsofaffi tukun shekara hamsin sittin da wani abu da waɗannan haka kurin mijinta ya je jaura tukur ya nemo musu wata 'yar buduwa 'yar ƙarama 'yar shekara sha biyar don Allah ya mutu adalci yaya abun zai haɗu hajji a wawai joni ga Allah kuma dumbel ɗin dumbel ɗa ɗautotu <laughs> bela. eh ku dinga gyara min fa min fa fulfun da kam sedda sedda wallahi eh min ma mi fullo amma fullo kano kam nyami fulfun da ku wallahi dumbela bai yi daɗi ba don haka ko da za ka aikata wani abu na halal to dan Allah ai wai wuce ce wai ai ana kin halal dan kunya to wannan yana daga cikin matsalolin da yake hana zaman aure lafiya a cikin gidaje amma in mai gida ya ga zai auro budurwa ya riga ya tsufa to ya daure ya sama masa gidanta ta je ce kai masa budurci shi kuma ya ta masa tsohon taka a je a yi ba shi kenan ba abu na biyu akan wannan gaba ba haramta na yi ba kuma ba hanawa ne ba amma ina muku bayani ne don ku san matsalolin da za ku iya fuskanta saboda ku gyara ko kuma ku san me kuka tunkara duk yarinyar da ta je ta ɗauki ta aure dattijo tsoho sa'an kakanta ko yayan babanta misali ki sani cewa shekarunku ba ɗaya ba akwai matsaloli kamar haka ƙarfin sha'awarki da ƙarfin sha'awarsa ba iri ɗaya ba ne akwai lokacin da za ki zo kina da sha'awa kina bukata shi kuma ya riga ya tsufa ya gaji ba yadda za a yi motar da ta tsufa ta shekara goma sha biyar tana zuwa kano ta bi ramukan dukkanin ta daddaka ta bi hanyar daren lau duk wahala ya kare mata shekara goma sha biyar a zo a haɗa ta da motar da aka siyo ta sabuwa kwatano sun hanyar hanya gudun su zai iri ɗaya saurin su zai iri ɗaya to haka in aka ɗauki yarinya budurwa mai karamin shekaru aka haɗa ta da tsoho da cijo wallahi zama hakuri ne amma ba komai in kin ji kin gani kina so ba lalle ki ta samu ba sannan yawa yawan mutane yanzu masu yawan shekaru ba sa rabuwa da cututtukan nan na zamani ko dai hawan jini mai tsanani kowa ya san tasirin hawan jini wajen raunana ɗa namiji ko kuma ciwon suga mai ƙarfi kowa ya san tasirin ciwon suga mai ƙarfi akan raunana ɗa namiji to bayi da cikakkiyar lafiya kullum zaki ta fama ne da shan ƙwayoyinsa ya za a yi to kin ga zaki iya gamuwa da matsaloli sannan kuma yana da manyan ƴaƴa manyan ƴaƴan nan maza ko mata Allahu alamu ba a san yaya al'amari yake ba wataƙila su ta gaba da ke ko su ta ƙiyayya da ke ko su ta faɗa da ke don haka da shari'a ta ce a auri budurwa eh lalle yana da kyau a wuri budurwa amma a duba me za a fuskanta ta shirya mata rayuwarta mai kyau ke kuma ki shirya in kin ga za ki iya jure wannan abubuwa a ɗauke ki a kai ki cikin kishiyoyi masu shekaru saba'in hamsin da bakwai ita ce amaryar gidan mai shekara 65 'yan tsakiya ke kuma 'yan shekara sha bakwai. ki je wai ki haɗa ka faɗa da waɗannan manyan matan a ina Allah sa albarka ina miki murna Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya amma duk wacce Allah ya kore mata za ta aure tsohon cizo ta je ta aura ba hanawa ne ba a yi mun haƙuri don na san karatun nan dattawa ba za su ji daɗi ba yanzu haka wani in yana kallo na yana gani ma zai iya kulle talabishin ɗinsa amma ina faɗa ne duk wanda ta auri mai shekaru ta shirya wa waɗannan matsaloli za ta iya zama da shi amma halacci a musulunci ya halatta sai dai kuma ki san me za ki iya gamuwa da shi Allah ya sani abu na gaba malamai suka ce ana so a auri yan dangi annasa suka ce huwa an ta kuna min baiti dinin wa salaha duk wanda zai auri mace ya auri macen da take ta fito da gidan addini da kuma gida mai tarbiyya bayan dangantaka menene ma'anar dangantaka ya zama an san tarihin gidansu ita 'yar wance ne 'yar wane jikan wane asalinsu kaza ne kowa ya san asalinsu ba a ɓoye ba ne wannan babban gari na jaura tukur mai shekaru da yawa da ya fi kuma daɗewa daga can take sannan daga wani gida mai daraja ko ba ka bane an san iyayenta an san kakanninta an san kaza yawwa ko kuma yar ciloce ko yar cambu ko yar ba ni sunan garin nan mana unguwar kwata kai wanda magana unguwar kwata kan unguwar kwata ne shi ma ka fara yin kwata a kungon gaba ɗaya <laughs> kun dai gane misali na ko ya zama in an zo gari ana tambayar alhaji wane za ce a a baban wanci ne malam wane a a iyayen wane ne amma ka ka auro yarinyar yadda ba a san iyayenta ba ba za a iya gane tarihinta ba ina babanta wallahi dan cirani ne me ya kashi wallahi cirani ya zo a ina ya samu kyau uwar ma dai wallahi tsin cote ya a tasha a zance ya lalace to yanzu shi babanta kam daga ina ya zo wallahi ba a san daga ina yake ba dan maiduguri ne ba a sani ba dan kano ne ba a sani ba dan ina ne ba dangantakan kawai ya tsare akan ubanta ba a so in ka zo aure ka auro matar da ba za a iya bibiyan salsalarta a gane daga ina take ba kin ga ina miki wannan bayani ne don ki me da hankali ki san gidan da za ki kai yarki kai ma ka me da hankali ka san gidan da za ka kai ɗanka ya je ya yi aure sannan kuma a samu addini dole ne gida ya zama akwai addini sannan kuma gidan ya zama na mutanen kirki ba gidan mutanen banza ba ba gidan mutanen banza ba ba gidan waɗanda suke fasikai ba ba gidan 'yan ta'adda ba a a gidan kirki hajiya ke ɗin fa da ke nake ki tabbatar gidanki yana da tarihi a anguwarku cewa in an zo neman aure ba za a gudu ba yanzu daga cikin kufa Allah ya kiyaye akwai wanda in an zo neman aure a gidanta makotanta suke koran saurayi kai me ya kawo ka nan gidan wannan gidan nan za ka nemi aure ka haɗa zuri'a da su yaya aka yi ai kaji kaji kaji daga nan in ya tafi ba zai sake dawa ba budurwa tana cikin ce ina zuwa ya yi gaba muwartata wallahi Mu dilli mudilli mudoggi muwartata ya gudu ya tafi ba zai dawo ba me ya faru subar gidan ba kyau ba mamaki uwar gidan ko mata gidan tana neman maza ko maza suna shiga gidan ko gidan ana rashin mutunci ko ana wulakanta maza ko ana tozarta su ko gida ne na 'yan kwaɗayi masu neman duniya watakila suna da kyawawan 'yan mata a gidan amma ana kasuwanci ne da 'yan mata ku yi haƙuri ku yi haƙuri muna da damuwa da yawa akwai 'ya'yan matan da kasuwanci ake da su wanda ya ga Allah ba shi yarinya mai ɗan haske sai a ta jiran masu mota su zo a gama tatsin shi a kore shi a jira mai wata motar da ta fi shi in mai mashin ya zo shi ma a duba wani irin mashin ne a tatse shi ya yi gaba a yi ta karɓan kudin maza na ga kina ta fushi kina ɓace rai ni ba da ke nake ba bayani kawai nake yi ku gyara ku yi abin ku don Allah don Allah ya taimake sannan kuma an ta kuna ajnabiyatan ana so idan mutum zai yi aure in san samu ne to kada ya aure yar dangi a yi haƙuri fa ku yi haƙuri da karatun ai kun ji bahaushe yana cewa mu ba ma son auren dangin nan mu ba ma son auren dangin nan yana da asali ba haram ba ne amma son samu ka auri wanda ba a dangi yake ba don kada a yi auren auren ya zo ya samu matsala ya taɓa dangantaka da zumuncin gaba ɗaya lalace idan ba ki fahimce ni ba daga cikin illolin auren dangi idan ya yi daɗi falillahi alhamdu wanda kuma da wahala yake daɗi. idan kuma ilalace fa to gaba ɗaya zurri'ar an samu gaba yanzu misalin an auren miki ɗan gidan babbanki kin ga akwai dangantaka sai ya je miki duka ya miki wulaƙanci ya tozarta ki sannan kuma uwarsa ta goyi bayansa babansa ma yake ai yarinyar ku ne ba ta da tarbiya ke kuma ke ma naki iyayen suka ce ai dan ku ne ba ya tarbiya dangi ya zagi dangi daga ƙarshe sai a kashe auren idan an kashe auren sai a daina zumunci sai a daina gaisawa da ba a yi auren ba ai da ana zumuncin wannan ta sa kike ganin wasu 'yan matan in aka ce mata ga ɗan kawunki ga ɗan babbanki ga ɗan gidan ƙanwar mahaifiyarki ga ɗan ki da yarinya ta ta in mama ki banne na auri wanda in ya mana ba daidai ba za mu masa ba daidai ba sannan wani lokacin shi dangi in ya ga ya auri yarinya ƙanwarsa shi ko 'yar gidan ƙanwar mahaifiyarsa ne ya fi tozanta ta saboda yana ganin ai ko ta je ma za a koro ta a dawo da ita kuma ya san ba za a kai shi kotu ba saboda za a ce ya za a yi dangi sun kai a abin ɗin ƴan uwansu kotu abin da ke faruwa kenan shi yasa malamai Allah ji kan al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala yace yana ba da shawara idan za a yi aure an takuna ajnabiyya in za ka yi aure ka nemi da ba 'yan dangi ba saboda gudun matsalolin auren dangi amma in mutum ya ga zai iya kuka ga za ku hada ba komai kuma akwai albarka akwai alheri amma ku sani in an samu matsala in ba ku kai zuciya ku nesa ba matsala auren 'ya'ya biyun nan sai ya wargaza zuri'a ta ku gaba ɗaya an daina mutunci da zumunci kuma yau 'yan matan zamanin nan ba su da garanti haka kuma mazan ma zamanin su ma ba su da tabbas ba su da garanti da haka aure in za a yi shi ana tunanin shekaru 150 masu zuwa zuri'a ki zo ki ga an haɗu zuri'a ta haɗu an zo an rabu da uwa ka ubanka ta je ta haifa masa 'ya'ya an je an rabu a kotu kuma da aka zo a ƙarshe ma ashe 'yar gidan kawunsa ne ko 'yar gidan babbansa ne ba zumunci an haɗu a masallaci ba a gaisawa an yi mutuwa ba ta zo ta gaishe ki ba ki ga ana ta faɗa tsakanin matar wani da matar wani saboda aure ya raba Allah ya sauke sannan kuma um, yana da kyau duk waliyin da zai aurar da ɗiyarsa ko ɗiyar ɗan uwansa wali yanzu ina magana akan waliyi ne saƙon shari'ar musulunci akan waliyai masu aurar da 'ya'ya malam ce yan bagai ne rajuli an yanzura في دين المرأة وينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله duk wanda ya zo yana neman ‘yarku ku kula da addininsa ku kula da halinsa da ɗabi'unsa waliyin da yake zuwa a masallaci ya ɗauke ki ya bayar da ke ya karɓo sadakin hamsin ko ɗari. ya kamata kafin ya bayar da ke an fa zauna an shiga ɗaki an yi shawara wannan yaron za mu iya ba shi ‘yarmu wannan yaron zai rike mana amana wannan yaron ba ɗan shaye-shaye ba ne wannan yaron ba ɗan luwaɗi ba ne wannan yaron ba mai neman mata ba ne wannan yaron ba ɓarawo ba ne wannan yaron yana zuwa sallar jam'i wannan yaron yana zuwa karatuka wajen malamai wannan yaron yana da sana'a wannan yaron yana da aiki wannan yaron yana da mutunta mutanen unguwarsu wannan yaron ya san girman manya kar mu zo yar mu tayi laifi mu masa fada ya zo zage mu kina jina akwai mijin da matarsa ta yi masa laifi ya zage ta ya zage uwar da ta haife ta ya haɗo da uban ya zaga ya raka ta ƙofar gida ya ce in babanki ma fito sai na zarge shi da baki eh to ai lokacin da kuka zo auren abun duniya ne ya dame ku ba ku kula mai mutunci bane ba da irin jarababbun yara 'yan mata wallahi tallahi ni dai shi na zaɓa ya za a zo a yi tilas in ba shi ba sai dai a sanya za a yi wane ai in ka gaban aure wane ko wallahi mutuwa ne yau ni ma zan iya ma rayuwa in ban aure ta ba idan ta ya rufe bai ita wai 'yan soyayya sannu wai dar so wata yarinya ubanta an zo za a yi aurenta wani ya zo yana santa mahaifinta ya ce wance ta ce na'am ya ce ban kana ki aure ba don allah ki nemo wani ba wannan ba ba na son wani ya aure ki ban yadda ba ki nemo wani yarinya ta koma gefe ta ce ita kuma sai wannan ɗin Wata ta ce tun da babanki ya ce baya son shi abinda manya suka hango fa yara ba za su hango ba duk wanda ya fi ka shekaru zai iya hango abinda baka hango ba idan babanki ya baki shawara akan aure in Babanki ta baki shawara akan aure ki yi haƙuri Ke musu biyayya ana canja miji amma ba a canja uwa da uba yarinya ta tubiri ta kira waya haka makalla a ya kamata a yi wa iyaye wa'azi zalincin da suke yi ba a kyautawa na ce to yi eh, kin zama budurwa a yanzu kin yi kwari kafaɗin ki sun tsaya har za ki fara zagin ubanki Allah ya haɗa da masoyi ballahi yana mugun tsora yana tsaunata malam baya bacci sai ya kira ni malam in bai ji muryata ba baya iya samun nutsuwa baya kaza ya ce kaza ya shirya ya yi komai na rasa ni na yi wa babana kullum idan an zo sai ya ce shi kaza ni wallahi malam ka aura ɗaura mana aure ne ce ni ba da ni ba akan me na ce kin ki haƙuri wataƙila mahaifinki akwai abin da ya ango amma in ba ki gamsu ba ki sa a tambaye shi me yasa baya son wannan manemin daki me yasa baya so ya faɗi hujja me yasa mamanki ma bata so ta faɗi hujja sai ki gamsu ki yi haƙuri ko da kin samu masoyin iyayenki ba sa so ki ba shi haƙuri ki ce wane ka yi haƙuri ina son ka ina ƙaunar ka amma iyayena ba sa so kuma ka ba zan saba iyayena akan ka ba kai hakuri duk soyayyar da kike da saurayi kan ki yadda ki ce masa za ki saba wa iyayenki a kansa saboda saurayin fa bai da tabbas zai aure ki gobe ya zabje ki da bari kwarai zai aure ki kuma ya bar ki da yunwa zai aure ki ya auro wata ya watsar da ke ba jiyan nan wata ta ce mana ta aure wani shekaru shekaru kuma ya zo ya aure yau shekara biyar ya tsallake ta bai je ɗakin da ba ba a cikin kota ta turo ba ba mamaki auren soyayya suka yi ba mamaki auren soyayya suka yi amma ya canja ta yanzu lokacin da ke kika saba wa iyayenki kika auri wani kika sa babban ya daura miki aure ko babban yayin ke ya daura miki aure ko kika gudu kika da wani gari wani malami ya daura muku aure ranar da ya kore ki ya sake ki gidan wa zaki tasha bakin kasuwa mamburu to ina zaki je gidanki zaki akin taba babanki zaki koma masu gida yan mata ku rinka tunani zafin kanku yan mata hayakin kanku yan mata kin saba ubanki saboda waya iphone kin saba mamanki saboda saurayi yana kashe miki kuɗi kin saba wa iyayenki saboda abin duniya ko ya ɗanɗana miki fasikanci kin ji daɗin fasikanci kina ga lallace shi in yi asara Allah shiryar da mu Allah ganar da mu yau dai karatun da wani ga kam kamar ma ba a son su sosai saboda na farka da ku yau da ku nake karyawa ku yi hakuri aka karatu yake yau ran faɗa naka gobe a faɗi na wani ko ba gaba ne ba gabar magana ta biyu shine barin dawo kan maza yawwa kun saboda rashin adalci ni ma ai namiji ne in nazo ina yi zan tafi ina duba a hankali kana tsara kana duban bakin gatarinka jama'a daga cikin shawarwarin da shari'ar musulunci ta bamu abin da yake taimakon aure yayi albarka ana so namiji idan yayi aure yayi walima ba fati ba ba fikinik ba ba gidan rawa da gidan watsa ba idan namiji ya aure ki bashi shawara ya muku walima manzo Allah ce aulim walau bisha wani yayi aure Jabir bin Abdullah ne yace kai walima koda da dan akuya ne walima sunna ne ya baki kudi ke ma ce walima shi ma yayi walima me walima a gayyato masoya iya adadi daidai abin da za a iya a dafa musu abinci iya daidai gwargwado babu alfahari shari'a ta hana alfahari a cikin walima a gayyato su a zo gida su ci abinci a yi addu'a a yi raha da zumunci a ci a sha inda kashin inda kashin kaza a karya kashi ururus ururus a ɓaɓɓalla inda kashin saniya a buga shi a tauna shi a tsotse shi sosai a kawo ruwan rodo mai kauri a sha da ɗan abubuwa na jin daɗi na morewa da su dambun nama da cinyoyin kaza ko ba ka bari a yi abu mai kyau a ci a more wannan halalle amma ba kiɗa ba rawa a ciki babu cakuduwa tsakanin maza da mata a ciki kuma a walima ba alfahari dan abin da Allah ya hore maka kai wata rana muna madina muna karatu shekaru da dama da suka wuce wani bawan Allah ya yi aure muna ɗalibai ya gayyace mu walima kin san ɗalibi yana cikin yanayi muna murna ka a yau ba za mu dafa abinci ba za mu tafi gidan wani ya yi aure za mu je mu ci walima ina tunawa da ni da wasu abokanai na yanzu manya-manyan malamai ne a ƙasar nan ina faɗan sunan su sai kun fashe da dariya ina tunawa mun yi sallar isha'i a haramin madina muka yi maza-maza ko na filan kirki ma ba mu yi ba muka za mu tafi walima muka je gidan wannan bawan Allah muka zauna aka haɗu ɗalibai ana ta hira ana ta jiran kwanuka can sai muka ga an fito da wani kwano sai muka ga shinkafa ce jalof ba man kirki ba kala ba wani ɗan abu a kanta sai wani ya ce wannan faso min ne babban yana baya tun da kwanon nan ya zo ya daɗe ba a buɗe shi ba kowa gabansa ya faɗi sai ga mutum ya ce a ah, me kuke jira ba a fara ba bismillah bismillah ya buɗe na koyon kwanuka ya zai wawwatsa mana shinkafar nan abinda muke ci a ɗakunanmu a makaranta a jami'a ya fi wannan wallahi haka aka ci wani ce shi kenan ka sallame mu mu yi gaba yanzu saboda Allah walima a Madina aka maka bushakkiyar jalof ya ce alhamdulillah kai na ji daɗi ina murna kun girmama ni Allah ya albarka a yi nasiha a yi abin da mai nasiha ma ya zo yi gajeriyar nasiha ya ce jama'a kowa ya tafi to malin shahid mun fita za mu hau mota wani cikin abokananmu shi ma malami ne yanzu ya kama zage-zage aikin banza aikin wafi ni ina da karatu ban yi karatu ba ina da uzuri yanzu akan wannan wane ya gayyato mu na ce a a a ai ita walima ai mutum abin da yake da shi ne zai bayar ka manta mun karanta a cikin nailul autar a jami'a mun yi karatu an gaya mana yaya ake walima ai abin da yake da shi kenan da haka ina ba ku shawara in ba ku da wadata kar ku gayyato yan alfahari walimarku ku nemi talakawa na kusa da ku ku haɗa musu manzo Allah ba yayi yi walima ba da cikui ma ya walima da dibino ba komai abinda Allah ya hore da shi ake walima da haka ana son a yi walima a musabi ne abu na biyu dole ne maza su zama suna da husnul khuluqi ma'a zawjati namiji ya kyautata alakarsa tare da matansa wa ihtimalil azamin hunna li qusuri aqlihinna malam yace lallai namiji ya zama ya shirya zai iya jure cutar wadda mace za ta yi masa duk wanda yace zai yi aure to ya zama kwakwalwarsa a shirye take za ta iya daukan duk wulakancin da mace za ta yi da tozartar da shi da mace za ta yi da kuma cutar da shi da mace za ta yi wanda Allah ce istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila wa inda a'awaja ma fi dhila'i a'lahu wanda Allah ya wasiya yace wasiya ga mata da alkhairi ai hakuri da mata saboda an halicci mata ne da karkataccen kashi ba ku san a faɗi haka amma haka abun yake mace kashin da aka halicce ta naman da aka halicce ta a jikin karkataccen kashi aka ɗauko wannan karkatar yana da tasiri a cikin rayuwar ta ita mace kuma kowace ce macen da dattawanmu da iyayenmu da tsofaffinmu duk haka suke ba yanda za a haka Allah ya halice ku ya za ku hafta fa mu ka sarta ku. annabi ya ce, in ka ce sai ka miƙar da ƙashi karkatacce ka danne shi sai ya miƙe to zai balle ne to duk wanda ya ce wai sai ya miƙar da matarsa ɗari bisa ɗari, to wallahi sai dai sake ta duk inda kake son mace duk inda mace take da addini duk inda mace take da ɗa'a. wallahi wata ran sai ta tafka maka abin bacin rai kuma ta yi maka ma ita bata ma san ta yi ba oh sai hakan kai gani kake amma to Allah ba ka hakuri shikenan ba abin da ya dame ta wata kuma dauka za ta yi duk lokacin da ta yi laifi ka mata gyara ai da ni ba ka so ni ba damuwa kai da ni ba kullun sai fada sai kaza kaza ka yi haƙuri da ita wata watakila ɗabi'arta ne iyayenta ba sa mata faɗa lokacin tana gidansu wata ta wani wani ta ce masa kaga duk abin da zaka mu wallahi ban san fada kana mun fada akwai damuwa ni ba za a yi mun fada yace to haka za mu rayu ba za mu ke fada ba ce ni ba a yi mun fada tace uwata da ubana ma ba su mun fada ba sai wani kato yace ni ne katar ya za a yi an ganta a titi da ɗan kyanta da ɗan halittanta da ɗan abunan ɗanta an auro ta amma kuma ƙwaƙwalwar akwai damuwa tunanin akwai damuwa to sai kun yi haƙuri manzo Allah ya ce wa in taraktahu lam yazal waja idan ka kyale kashin da zai gushe ba yana karkace fasto su bin nisa nisa'i kaira, hadisi imam bukhari da imam muslim duk suka ruwaito shi malamai suka ce kyakkyawan halin da ake so namiji yayi wa mace ba wai ya kame ya kare cutarwar da za ta yi masa ba ba wai ya kare ba kamar wai ne kamar kuna ganewa kamar ana dukan ka kana karewa ana dukan ka kana karewa ana maka kawo ma farmaki kana karewa to ba iya wannan kaɗai ake so namiji yau mace ba aka ce abinda ake so shine ihtimalul azamin ha idan ta daka ko ta bata masa ya jure in ta ɓata masa rai ya kasa bacci ya jure jiya a tafsiri aka rubuto mana tambaya wani namiji ya je ya yi barna a gidansa suna zaune da matarsa ta ce ta ce ta ka sake ni ni za ki ce wani sake ki ya ce kawo takarda ta kawo ya rubuta sai ya rubuta sake ɗaya ta ce ta ce in kai ɗan halal ne in ka isa don Allah ka cike min su ya ce ba ni takarda ki gani sai ya ɗauka sai ya goge sai ya kammala mata ta uku ta yi hamdala ta kama hanya ta fita ta bar shi da tashin hankali da damuwa shine jiya da daddare ya turo min takarda wai malam ko akwai wani gyara da za a yi akan wannan al'amari na ce to me ya kai ka hankalinka da na mace ɗaya ne ka saki mace saki ɗaya kana cikin fushi ka batta da guda ɗayan mana kuma wai ki hake in kai dan halal ne ka ƙara mata kuma ka je ka ƙara ni kuma ka zo ka samu tambaya me zan maka sai ka haƙura sai da ya sake ta yi cewa yana fasanta sai da ya sake ta yi ga ƙananan yaranta suna masa kuka sai da ya sake ta yi zo gida ga sauro da duhu ya dame shi sai da ya sake ta yi ga gidansa ya yi datti da yana yanzu yana so ya mai da ita ana ta waya shi kuma ya yi sake uku yanzu kin ga shi ɗin ne yake neman sulhu ba ita ba ita ma za ta ji jiki ta yi rashin hankali amma ai tunanin mace da namiji ai ba iri ɗaya ba ne kai babba ne الرجال قوامون على النساء nisa? فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا min أموالهم nace to Allah ya taimake ka na lalumo masa wata fatawa nace malamai sun ce duk wanda ya sake matarsa saki uku a wurin zama ɗaya ko da fushi ko ba da fushi ba in dai saki uku ya mata to sunansa saki ɗaya kai ba ma saki uku ba idan wani ya yi fushi ya ɗauko takarda saboda matarsa ta bakanta masa ba wani takarda ki gani aikin banza mai amfanin zama da ke sai ya rubuta ya ce shi wane wane ya sake matarsa saki dubu uku da ɗari uku da talatin da uku. fa dubu uku ga ɗari uku ga talatin ga wata uku in ya ga dama ma ya ce da ɗigo uku wai ai dai ya mata wulaƙanci wannan a shari'ar musulunci sunansa saki ɗaya in dai a wuri guda ne yaushe sake uku yake tabbata shine idan mutum ya sake matarsa aka yi fushi aka yi fada sannan ta tafi gida Wata ma ta fashe kaya can dai sai ya ji jiki ko ta ji jiki aka fara yi wa juna waya da tek. kin san haka ake yi in an sake in ya dan ji jiki da ku can irin karfe uku ya shiga daki ya jiki sai ki ga kurum kina duba sai ga baban ummi sai ki ji yana yaya kuke ne kuna lafiya kwana biyu ko magana babu a ya fara da kuwa ita kuma take ta daina bacci kenan soyayya ta taso ta tuna da eh ina nan kaloni ba tunanin ka nake ta yi wallahi a can kana tunani sai ta daga mayar masa to kin ga daga nan kin ga daga nan to bayan sati ɗaya sati biyu maman ummi Allah ya sani ban taɓa yin abin da yake na da na sani ya dame ni ba wallahi irin sakin ki ashe kina da muhimmanci a zuciya ta ban sani ba na kasa bacci abu ya dame ni in na tafi a mota kamar zan kaɗe mutane in na je kasuwa ana ciniki a shago amma ni ke nake tunani mu yi haƙuri da juna kawai ki gaya mama mun sulhunta tsakanin mu ni wallahi tallahi kai ma ka san ran mama na ya ɓaci baba na ransa ya ɓaci dole a zo a basu su haƙuri yanzu ni babban yaya na ma ya ce ko kai kaɗai ne namiji ba zan koma gidanka ba yanzu yaya za mu yi da shi zai ce a babban yayan ki rabu da shi ai zan haɗa shi da wani ai abokinsa ne ai zan masa daga nan sai a fara sulhuntawa me ya kai ka ya dawo da ita an gyara aure can ta je ta daɗa masa kwaɓa bai da haƙuri shine illar auren miji mara haƙuri ya daɗa tafka mata wani sakin kin ji na biyu ta daɗa tafiya ya daɗa tunani unguwa a zo ai sai haƙuri ka dawo da matarka al'amarin nan don Allah ai kaza ya daɗa dawo da ita sai ya mata haka sau uku in yayi na ukun nan to wannan kam hatta tanti hazaujan gaira sai ta sake sabon aure dole to wannan shine sake uku amma dan mutum ya yi zuciya ya ce ya sake ta sake biyu ko sake uku duk sake ɗaya ne a zance mafi inganci cikin maganganun malamai don haka maza ku yi haƙuri da matanku ko kuma mata ku daina rashin hankali in ya sake ki ki zai ki ce wai ya ƙara miki in ya sake ki ki godiya ki ce ɗayan ma Allah sa masa albarka ba shi kenan ba Wata gida za a dawo ai ku matsalar ku ko tsakaninku da mazajen ku ba sai Allah wani malami ne ya je ya ta fada wa wata mata mijin ya ta fada ce ki rabu da kar ki koma ki rabu wannan mijin ba za a yi kaza kaza sai da auren ya zo ya mutu ta dai ta zauna ta yi tagumi ta ga wulakanci daga wajen uwarta wulakanci a wajen ƙannanta wulakanci a wajen yayyanta an fara mata gorin abinci da dumame a gida da ta zauna ta yi tunani ta ce ba wanda ya cuce ni a duniya irin malam wane shi ne da na zo ya bani fatawa wayin kashe aure na gashi na kashe auren abu ya zo ya dame ni to kullum in mace ta kawo maka kuka ka ba ta haƙuri a je a ɗan yi haƙuri a lallaba ku yi haƙuri ku lallaba da mazajenku saboda yanayi na rayuwa amma akwai yanda dole sai an kashe aure ko ana so ko ba a so sai ki ɗauke shi a matsayin kaddara to ana so namiji ya zama mai ihtimalin aza yana iya ɗauka ya jure wal ilmu ala taishiha wa ghadabiha mutum ya rinka ainihin haƙuri akan karancin hankalinta da fushin mace zai iya yiwa ta yi fushi kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani namiji ne zai ce a gidansa ba za a bata masa rai ba waye wannan ka isa duk kudinka wallahi sai an bata maka rai duk matsayinka komun mulkinka wallahi sai an bata maka rai komun malantarka har ta malamai wallahi matan suna bata musu rai shugaban kasa ko gwamna ko wai wallahi shi ma in matarsa ta tafka masa wani abu wallahi sai ya zauna yana tagumi ya zai da ita sirri ne ba kai ba fa zuga ku nake ba dan naga kuna kuna ta kada kai kuna na'am na'am na san halin ku ba zuga ku nake ba ina bayani ne akan ɗabi'ar ku da annabi yace innal mar'ata khuliqat min dhila bari in baki labari manzon Allah fa a gidansa cikin matansa fa wallahi akan samu mace ta ɗauke wuta wa annabi yini guda kamar yadda riwaya ta zo ibn qudama ce, gashi a cikin riwaya Ya yace iktida'an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihayn min hadisi umar radiyallahu anhu anna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yurajinahu wa tajiruhu ihdahunna al-yawma ila al-layl yace ku koyi da annabi ku zama masu hakuri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa fa a cikin gidansa hadisin bukhari da hadisin imamu muslim ya ce wallahi matar ɗaya daga cikin cikin ɗaya daga cikin matan annabi sai ta ƙaurace masa ƙauracewa ma ya ce kwana ɗaya da dare ɗaya akwai wanda ya kai annabi daraja akwai wanda ya kai annabi matsayi amma annabi sai haƙuri wai mai ƙauracewa ba za a je wajensa ba ba za ma a yi masa magana ba shugaban halitta gaba ɗaya. amma annabi dan ya koya mana darasi sai ya haƙuri sai ya kira ina da dalilai da yawa da zan iya kawo muku dangane da abin da matan annabi suka yi masa a gida shi ne shugaban halitta tunda ya yi haƙuri mu ba mai haƙuri da namu mata idan na zo ina yin wannan karatun ko wani lokaci a gida mata na iyali na in sun saka ko a talabishin ko a waya sai a kawo sai a haka dan saurara ka ji haka sai a ce waye wannan zan ce ke ni fa ba na san irin wannan ma'ana wai ana kafa min hujja wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance da wata cikin bayinsa mata a ɗakin hafsa ya keɓanta da ita kin ga bai ce mace halal ne ko kake ga fushin da rana hafsa ta yi masa kai ta kuka ta ce yanzu ya rasulullah abinda za a yi min kenan a cikin gidana na kishiyata a ɗaki na. annabi yana zuwa ɗaya daga cikin ɗakin matansa idan ya je tana taryansa da zuma ko da wani abu mai daɗi in ya shiga ɗakinta daman yana zuwa ya gaishe su duk darajarsa da matsayinsa ɗaki ɗaki yake bi na mata alhaji ba irin ka bane mai kiran matanka da ƙararrawa sai ga hajiya ta taho da gudu ba irin ka bane shi yake zuwa gaishe su kawai sai aka yi mitin wasu daga matan annabci suka kishi suka ce daga cikinsu akwai aisha ta hada group ta ce kai duk wacce annabi ya shigo ɗakinta bayan ya baro ɗakin na na zainab ta ce masa yaya na ji bakinka yana wani wari-wari haka annabi baya so a ce an ji wani sansani a bakinsa sallallahu alaihi wa ya zo ɗakin wata ta gaya masa sai annabi ya ce ba wani abu bane zuma ce na sha a ɗakin wanci ba wani abu bane kuma daga yau na daina sha shi kenan sun samu murna daman ai wai ita mace idan ta ga abokiyar zamanta tana wani abu na mallakar miji tana yi wa wani miji abu mai daɗi tana yi wa miji abin da za ta mallake sai kishi ya kama ta to irin wannan ne a gidan nana Aisha wani abu ya faru manzo Allah sallallahu alaihi nana Aisha ta ta kuka ta ta kuka da kanta tace ita za ta tafi gidan iyayenta ta nemi izini Ya nan, kenan yace jeki kuma ta tafi gidan iyayenta a gidan annabi irin waɗannan isoshin suna nan da yawa wai me yasa a shari'a ake kawo mana wannan dan a nuna mana yaya ake zaman aure a shari'a yaya annabi yayi hakuri da iyalinsa to shine abin da Imam ibnu Qudama yake nufi ku jure wa matanku ku yi hakuri da bacin ransu ya za ka yi da ita ita ce ta haifa maka babban ɗanka ita ce ta haifa maka ‘ya'yanka suna aure ita ta haifa maka wancan ita ta haifa maka wannan ya za ka yi da ita ita ce ta san yarintarka ita ce kaza ya za ka yi da ita kun yi auren soyayya yanzu kuma shaidan ya zo ya shiga a yi kokari a gyara kawai abu na uku ana so namiji ya zama yana ɗauke wa matarsa kewa ta hanyar yi mata wasanni wannan ina gaya muku sinadarin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a cikin gidan aure du namijin da yake kuntume wa matarsa yake turkume wa matarsa yana ɓarcin rai yana nuna damuwa shi kullum baya abin nan sai fushi ba za ta ji daɗin zaman ba shi ma ba zai ji daɗin zaman ba kuma ya takure ta ka ajiye ta ka fita kasuwa ita tana gida ka tafi ofis ita tana gida ka tafi masallacin juma'a ita tana gida ka tafi wajen karatu ita tana gida ka tafi gona ita tana gida kai fa kana waje kana duk abin da kake ita kuma kullum tana zaune a cikin gida in an yi magana a ja mata aya wa ƙarna fi buyuti kunna ba ta ita ta fita ba sai ta nemi izininka aka ce in mace ta fita daga gidan mijinta ba da izinin miji ba tsinuwar mala'iku a kanta don Allah bai kamata ka sauƙaƙa mata ba ka yaye mata damuwa sannan ta zauna tana zaman jiranka kuma ka zo mata da bala'i da fushi wata ce sai in gama zamana ina jiransa ina ina na yi kwalliya na yi ado na yi abinci na nayi da ne yana zuwa sai zo da bacin rai a turku ne na farko tukun yaron farko da zai hadu da shi sai zabga mai mari sai sa baka yi bacci ba shi haka yake mafadaci ne shi za in ya dawo ƴaƴansa ma ba sa zuwa su ce baba da dawowa mafadaci ne sai ku ana baba ya dawo ku gudu baba ya dawo ku gudu wallahi duk ubanda a gidansa ake baba ya dawo ku gudu wallahi kana da matsala alaji a gidanka ina gaya maka wannan gaskiya nake gaya maka ko matanka ka basu gaya ba ai baba mai daɗin sha'ani shine wanda in ya dawo yara su ruga da gudu su je mota su taro baba wannan baba mai daɗin sha'ani kenan wani yaro baban sai ya tambaye shi yace da nan tafi da nan na nan nayi tafiya na je maka yaya kuka ji dan yace dab ai mun ji daɗi baba wallahi sai yace da na dawo ma sai yaron ce ta wallahi ba ma jin daɗi kin san yaro shi baya koyewa ya ce uwa ka na ce ta ki gaba da ya masa halin nasa da haka ku yi haƙuri mu yi ƙoƙari mu gyara zaman gidanmu don mu ji daɗin gidanmu kuma idan miji yana da irin wannan ɗabi'a sai a masa nasiha a sa ya kiyaye a sa kuma ya gyara ina fata ana fahimta da haka sakin fuska wa mace yana da kyau manzo Allah yana zama a hira da iyalinsa annabi yana shiga ɗakin mace su ta wasa da dariya bare ku a yau karewar fa annabi fa har guje-guje yake a gidansa da iyali guje-guje a ɗakin na a gidan na Aisha a girkinta ta yi gudu ya yi gudu a ce daga nan mu je can wa zai riga zuwa duba daraja annabi duba matsayin manzon Allah kalli kimarsa amma ya yadda ya faranta wa mace kai me yasa kake wa matar ka kunci kana fada ko karatun da muka yi jiya akwai wata mata da daga abuja ta turo min ta ce malam a rinka yi dai ana dan sassautawa na ce hajiya ya aka yi ta ce na ji duk bayanan da kake ta ce amma ka manta mazan wannan zamani ko kwalliya ba sa godiya ta ce ka manta na ce wallahi hajiya ban manta ba abin da ya dauki hankali na ta ce mazan wannan zamani ba su da siyasar zama ta ce tsohuwan mace ce dattijuwa mai shekaru wallahi ta ce ita ba mace yadda Allah ya yi ta ko ƙarya ka ta kace tana da kyau daɗi take ji amma yanzu namijin wannan zamani yana iya buɗe baki ya gama ta sai ce kai kyakkyawa ce kawai wannan kalmar wallahi ya fi ka bata dubu biyar ko da yaya bai fi 5,000 ba ya fi ko ce kwalliya ka ce kai ba magana sai ta ce Allah sai kuma yaka ce wallahi wallahi iyi me ya fi maka daɗi irin ka sawa abokin zaman ka farin ciki kai kanka fa in kai kwalliya ka fita mata ka ta bi ka da kallo sama da ƙasa ta juya ka walƙata ita ma ta walƙato ta yi maka haka ta ce ba magana daɗi za ka ji to kai me yasa ba za ka yi mata ta ji daɗin ba abdullahi dan umar fa zuwa yake yayi wanka yayi kwalliya ya saka kaya masu kyau ya zauna a gaban madubi ya ga kansa kawai sai ya dawo ya zamansa sai matar ta ce wai kai kan ba fita za ka yi bane ya ce ba inda za ni na yi ne dan ki ganni ki ji daɗi kana ta kishi matarka tana kallon hoton mazaje a waya tana ta kaza a to baka mata kwalliya ta ga wani ya burge ta baka mata ado ta ga wani ya burge ta ba goyon baya nake ba amma da yawa daga cikin maza su suke sa matansu suna lalacewa kuma mugun hali da na fuska da bacin rai na rantse da Allah yakan sa mace ta zo ta yi fasadi mata nawa ne suke zuwa suna bin mazan banza da aurenta sai ta ce ato ba ta samu a gida ba in ta ji ɓaci zai sai ta nemo tsohon saurayin ta shekara sha biyu rabanta da shi sai da kira shi sai su kama hira whatsapp ne ka za ka gane ba za ka gane ba ana maka aure cikin aure saboda kana da mugun hali dariyarka sai a waje ba ka hira da matanka ba ka zama da ita da ta zo ka ce ta cikin ki bani guri je kiban neme ki ba an mai da mata kamar bayi rayuwar kaskanci ba daidai ba ne ya ku iyaye na maza ko mata ku kyautata ki kwalliya ki ado ki gyara jikinki ko da baya yaba kwalliyan karki gaji ibada ne Allah kuma zai baki lada da taimakonsa tabaraka wa ta'ala sannan ana so namiji ya zama yana da al'aici da fil ghairati ya zama yana da tsakatsaki wajen kishi kada kishin namiji ya wuce gona da iri ya kai ga tuhuma akwai mazajen da ta wajen kishi sai su kama tuhuma yana yana jin waya kuna waya da ya ji muryar namiji sa hansuri sa hansuri waye sa hansuri kunna in ji muryar waye dan matarka tana da waya ba za a ce ba za ta iya yin waya da wani namiji ba akwai kawunta akwai babanta akwai kanin mahaifiyarta akwai akwai akwai ba kowace mace ce in an ji ta yi waya da namiji a cewa fasikanci take ba kamar yadda ke ma bai kamata ki sa ido kina tuhumar mai gidanki da kin ji yana waya da mace ki ce ai yana neman mata ba bai da kyau ta tafi unguwa saboda bala'in kishin ka ta dade halama wani gidan kika je halama zuwa ke kin je gurin wasu wajen maza kika je ko yaya mutum yana zaune da matarsa matar sunna zai rinka faɗi irin waɗannan maganganu na ɓatanci jiran da daga kin daɗe wallahi tallahi gidan wani kika je yaya za ka faɗi wannan Ba ka da hujja ba ka da dalili ku daina yi bai da kyau da haka zazzafan kishi yana kashe aure tuhumar aure yana sa a ji auren ba daɗi kar ka ɗora wa matarka wani laifi sai in ka tabbatar tana yi kar ki dora wa mijinki laifi sai in kin tabbatar yana yi wata ta ce wallahi mazinaci ne mai neman mata ne me dalilin ki ta ce malam fa ranar fa da ya dawo fa jan baki na gani ta a gadon bayan rigarsa yanzu wannan shine hujja kawai don kin gadon baki me faru ai zuwa yayi yan mata yake wasa da su har wata ta goga mai jan baki a bayansa sai ya ce motar abokina na hau yaransa sun yi wasa da jambaki a kujerar na jingina a ko ba ku yadda ba to na ji ana cewa a ai na gaya muku abin da ya faɗa kenan zai iya yiwa yi ko ba haka bane ba ko kuma dan ‘yar abokina na ɗauka ina wasa da ita a gadon bayana har ta je ta goga man jambaki baki ku yi haƙuri ba haka suke ba ku hujja ba sai ki karɓa ki ce na gode ba komai akwai ranar ƙin billanci da haka maza ku zama masu tsaka-tsaki wajen yin kishi da ainihin iyalanku abu na a ƙarshe ana so miji ya zama mai sanin addini har ma ya koyi ilimin sanin jinin mace jinin mace kala uku ne duk namijin da zai aure ya kamata ya je makaranta ba wai ita matar ba fa kadai a'a shi namiji ya je makaranta ya gano yaya nau'in jinin mace yake jinin mace uku ne akwai jinin al'ada wannan duk wata ana yin sa menses menstruation akwai jinin haihuwa shine jinin biki shi kuma ba a yin sa sai an yi haihuwa sai haihuwa ta zo akwai jini na uku shine al-istihada shine jinin rashin lafiya jinin ciwo akwai matar da tana iya yin uku gaba daya akwai wanda tana yin biyu ne gaba daya akwai wanda guda ɗaya take akwai wanda ba ta yin su ma duka ba ta al'ada kuma ba ta haihuwa kuma ba wani jin ciwo ita ba taɓa ganin jini ya fita mata ba akwai ta to sai ka san akwai wannan matan akwai matan da tana al'ada tana kuma jinin haihuwa in ta haihu amma ba ta taɓa yin tana zubar da jini na ciwo ba ta taɓa yi ba akwai wanda tana ta al'ada tana al'ada amma Allah bai kawo haihuwa ba ma ba ta ɗauki ciki ba ma tana ta zo ta haihu to namiji saboda alaƙa ta auratayya da iyalinsa hakki ne ya je makaranta ya tambayi malamai a masa bayanin kalan jinin nan lokutan jinin nan na al'ada yana da lokaci jinin haila duk mace a wata ɗaya tana yi sau ɗaya wata ta kwana ɗaya wata kwana biyu wata kwana uku hudu biyar shida bakwai har takwas kaɗan ne suke haura haka kuma yakan zama na rashin lafiya ne amma agrabin nisa mafi yawancin mata ba sa wuce biyar shida bakwai a wata kenan ka san za ka cewa wa matarka waɗannan kwanakin da zarar ta ce tana al'ada to ka sa a ranka za ka yi sati guda za ka ba ta hutu suna saboda shari'a tana zubar da wannan jini ba a kusantanta amma ana duk wata alaƙa da ake yi amma banda saduwa saduwar aure ne ba za a yi ba yanzu Allah ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah komai ku yi da matanku mata ku yi komai da mazajenku in kuna al'ada amma banda haduwa banda contact banda saduwa namiji mai ilimi shi ya kamata ya san wannan nana Aisha ta ce nakan yi al'ada ranar da nake al'ada annabi ya zo daki na ikwana yace kana tace kana ya ni fa attaziru yana umarta na in sanya kwarjalle sai ta rufe wurin ta ɗaura ainihin wato tsumma a jikinta inda take al'ada ta ce fa shiru ne ya rungume ni yi duk abin da namiji zai yi da ni da matarsa na jin daɗi annabi yana yi da ni ta ce gairin nika amma ban da saduwar aure haka abin da maza suke yi na in matarsa tana al'ada su kama gaba da ita su kama fushi da ita su guje mata a ɗaki su ƙi cin abinci tare da ita su ƙi fita unguwa da ita a ƙi alaƙa da ita saboda kawai tana al'ada ya kama fushi da ke wannan jahiliya ne kenan in mace tana al'ada ke kwalliyanta ke ma yar ƙauye ce wai dan kina al'ada sai ki baki a burkice gashi ba gyara baki tsalle ba baki ki gyara jikinki ki kwalliya ki ado ki komai da ake wa namiji saka turaren ki komai da komai komai za a iya kai saduwar aure ne ba za a yi to kin guje masa ya guje miki in ba mai tsoron Allah bane wannan kwanakin da zaki kina al'ada zai kwana yana chatting ne da matan banza rike masa wuta kuna tare ta wata mata ta ce nace ai malami da kake gani na ko jego nake wallahi ba na ba da girki na nace eh ce, wallahi yana nan yayi yayi yayi in ba shi dama ya koma wai dakin amaryarsa nace ah, a kan me yanzu na kuma bukatar ka tace in tsaya in kula da kaina in gyara jikina in yi kwalliya ne ado in feshe ɗakina da turare har da na hayaki in ya zo in bunce shi da turare ba zai taba ganin alamar jigo ba jaririn in ɗauke shi can karshen gado in ajiye shi ta ce ba na bari yayi ya yi ya ce zai koma ta ce a ina buƙatar ka kin ga wannan wayayyar mace ce magana girki ba ta ce a yin wala me ya zafi ga yan aiki ga komai ta ce wallahi din nauyin da nake ciki wallahi girkin da abinci na zai ci ƴaƴana sai in sa manyan ƴaƴana su yi abincin kansu namiji kuma in shiga in masa Ko min jego zai ci abincinsa mai kyau yace yaushe yaushe hauka nake yi in tafi in bar miji kwana arba'in yana ɗakin kishiya ai sun kashe ni kai ba fa koya muku nake ku je ku yi ba ba tace kwana arba'in bar miji baya tare da ni ka je kishiya ta juya mai kwakwalwa da tunani tace yana tare da ni ni da shi mutu ka raba takalmin kaza kin taba ga kaza ta rabu da takalminta a haɗe yake da kafarta kace ba za mu rabu ba to haka ake abu na biyu jini na haihuwa shi kuma idan an zo haihuwa ake yinsa kwana nawa yake zuba kwana arba'in duk jinin haihuwa a riwayar hadisi abin da ya tabbata kwana arba'in yake yi duk jinin haihuwan da ya wuce kwana arba'in ya juya ya zama na rashin lafiya ya kamata namiji ya san wannan kenan idan mata ka ta kai kwana arba'in ko ta yi wankan jego ko ba ta yi arba'in ba ta gama arba'in ya kamata ki wanka ki kama sallah ajiya in kika haihu kwana arba'in ki kama wanka ki sallah jinin da yake zuwa din nan ba jinin da yake hana sallah bane ba jinin da yake hana al'ada wannan mu'amala bane ba kin ga namiji ya kamata ya san wannan idan mace ba ta son ka ko tana da wani mummunan hali za ta iya maka ƙarya sai ta kwana tamanin mata ce har yanzu bai tsaya ba wannan mata masu koran miji kenan yanzu ba 'yancin wasu matan haka kurin idan ba ta son namiji yana zuwa sai ta ce ba na sallah yau to haka abin ya toma mu Allah ciya yayi gaba kuma lafiyar ta kalau sai ya tafi masallaci ta yi dauki sallah ya ce alwala ce maza ta gama tana sallah me yasa ta masa wannan wulakanci kurin irin da matan zamani musamman in ta fahimci ita kaɗai ne gashi shi yasa matar mutum wato mutum mai mata ɗaya sai haƙuri a'a ba haka ba ne kuwa ya da gaskiya wai ku ɓata rai jini na uku na ƙarshe jinin ciwo shi jinin ciwo baya hana sallah baya hana mu'amala aure baya hana komai kawai so ake duk lokacin sallah ki alwala idan ya ɗauke ki wanka shi kuma sai a tafi asibiti a tafi likita akwai maganin gargajiya na tsaye da shi akwai kuma maganin bature na tsaye da shi Shi kenan, idan namiji ya san wannan ba sai kin buga waya wa malami kina fatawa ba haka kuma ke ma idan kin san wannan ba sai kin buga waya kina neman fatawa ba yana da kyau ku san wannan yana da muhimmanci tsare da gaske amma wacce ta je ta aure miji jahili bai san bihin ba to ya rage gare ki